ina ta kiran shi Sanofi na amajiya zo nan zo nan na matso hmm? kai me yasa ba ka ji wanke wanken ma kana katan namiji da kai a ce baka iya ba wallahi ni na iya bakin kokari na ne akwai wanda bai fita bane a cikin hajiya so nake ka dauki son man ka goge min one by one kwanukokin nan hmm. katon banza katon wofi baka iya wanke wanke wanken ma kadai na bar maka wai shi ba baka iya ba ai hakuri wallahi tallahi duk dauka na na wanke ya fita sosai ban yi tunanin bai fita ba dan gemu Allah ya hakuri Kisan da kake baci gwa gwamnatin ba har ya dawo farko wallahi to bai wanko ba mhm, to ka wanke su ka goggoge su ɗaya ba sai an sake wankewa ba ba sai an ƙara wankewa ba gogewa na ce to hajiya kana ji na eh. wallahi kafin in shiga in fito kar in zo ka samu kwanukan nan a haka ba matsala hajiya wallahi Tallahi kuma ina jiran ka ka gama yanzu ina ciki. Insha Allah. Kar ka gama. Mhm. Ka zauna kana tsamba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, yaya? Na'am. Yau kuma da kanka kake goge gojen kwanuka? Ni nake goge gojen kwanuka ina ruwanki? me ya kawo ki gidan nan ba na ce kawo ku sake zuwa min gida ba ina zaune da matata lafiya sai sai kun zo kun kawo min wani gutsari tsoma wa wa nake ji ne kan wata ce ta zo kuma yanzu zan kore ta mhm. me ya kawo ki ya a ce ni da gidan kawai ni ba zan dinga zuwa ba kullum sai a ce an raba ni da kai dole ne zumunci dole ne zumunci ba na ce ni zan dinga zuwa ina gaishe ko ba ko shi kanje ba na zo me zai kawo gidana ina kwanci hankali ni da matata za ki zo ki raba mu A'a wallahi ni kan sai na nuna zuwa a ce da gidanka ba zan zo ba. To in kin zo oke so ki haifar mun da wani masifa da bala'in ko? Wai me kuke faɗa ne? So nake in kore ta wa'azi nake mai ta zo figi figi da wani gyale wani kalmasa kalmasa da ita ba ta da kunya. Ni eh, na zama, kai ma ka zama. wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma duk wani sarki ba har yanzu baka gama ba ina kan kokarin gama ne ina bin su daki daki eh, ɗaya bayan ɗaya ne saboda ban su a samu matsalar lahajiya wallahi to ka gama su da sauri ma nake ji kuma baka wanke bayi ba baka gyara gado ba kar ka manta na ƙara tuna maka saboda kai ban san kanka in an gaya maka magana kamar gogewa yake yi ba to hajiya an gama dan Allah ki hakuri da ranke baci na ratsi da Allah ba duk bala'in da za a dan girman Allah ki kwanta da hankalin kin yalla ka daina jikin ka ya daina wani kyar ma ka gama abu kamin abu a cikin nutsuwa da Allah to <laughs> cikin aljihunka su nisa ya kake so na yi da kai yanzu ajiya wannan ba kuɗi na bane wallahi to uban waye baka kuɗi ajiya eh uban waye baka kuɗin nan kuɗin jamilu mai kuɗin jamilu mai adaidai da sahu ne wallahi wai wai zai kai balance ne kuma baya ta kuɗin shine fa ba dubu uku gobe zai cika dubu hudu sai je a kai balance kuɗin jamilu mai adaidai da sahu hajiya wallahi ƙarya nake sai in kira shi sai a tambaye shi wallahi kuɗin shi ne kuɗin jamilu mai adaidai eh wallahi kuɗin shi ne jamilu mai arewa adaidaita sau ya cika kuma ubansa dan uban shi ba wallahi tallahi ko kan wani ne wallahi yau sai mun kashe da to ajiya da kika ce haka za a yi wannan wanda ke ka siyo min tsire da shi tsire mai kuli ko mara kuli ka taba kallo na ci tsire mara kuli a'a kai me yasa da kiki ne kullum sai na gaya maka magana ba ka ganewa ya haƙuri ya haƙuri wannan kuma one type ɗin shi sai min halalin mugun sanyi in sha zuciya na saboda ya ƙara yin sanyi ba matsala amma gobe za a dan banan dan fitar da yin sana'a saboda in samu dubu uku shin hada da aikin gidan goma ne eh kuma haka ne ka samu zuciya kan kullum da kiki ne aikin gidan wa zai ban kana so ni in tashi daga bincin in zo maka aiki lafi minti biyar bare ma duk in tofan yamu kafin ya bushe ya wannan idan baka dawo ba akwai nisa ba yana je bakin idan baka dawo ba kuma da kafa zaka je to wuce Allah mhm. mutumin banza zai zo ya a gidan ni zai shanya Salamu alaikum. Hajiya. Sai da ya gasa ne nama. wallahi tallahi shi yasa na dai sako na ƙara biyu tsoron uwanca sannan su san da nama ya sanyi ka kawo ka san ban san nama mai sanyi ke kika ce min tibiyar ya fara gasawa sai na ce ya zuge shi haka shi yasa kuma gudu ne bace gasa zuba nake ba wallahi na mana ya sanyi sun wallahi ba zan ci ba sai dai ka je ka nemo ka mayar mishi ka an so min kuɗi na ko ka je ka mayar mishi ya dumama min wallahi sun su ba zan ci shi ba naman nan yi sanyi idan yau ba ka mai da naman nan sanusi za ka kwana a kofan to ajiya da kika ce haka za a yi to mai da shi mhm. mayar ba za ka wuce ba ina zama kai ma ka zama duk wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami Hajiya to Allah ko yanka biyu dan san Kai ina magana kana magana? Wallahi ko ka ɗaya ba za ka ci ba saboda ka ɓata min lokaci. yawa bari an gaya maka. Bambun nan ka je ka ci kasa da ruwa. Hajiya ba su kawo ruwan famfon ba ai. Oh, makwabta za ka ji, ka riƙa jirowa. Kuma bayin nan ma ka ka ƙara wanke ta a rika eh, Mata sun kone da ke suna nuna ne wai na zama. na zama. Saurayin ya zama. Yayan ki ya zama. Kanin ki ya zama. Saka.